a yi a je a matse gero sai ya fita daga hayyacinsa ayi yi koko a fidda gasar har yau ana yi har gobe ana na ana kai da yake ni kin san tun da na bar ƙauyen nan ina can birni mu sha fruit mu sha mango haka mu dan samu yar bananar mu haka mu dan sha ba mu damu da abubuwa ba shi yasa na ce to amma gaskiya ma'u kuna zaman haƙuri a karkaran nan me zaman haƙuri ka ji shiru ba wani abubuwa da suke gudanawa ba wuta ruwa ma sai dai a je a ja tuka-tuka a girgiza a iba lai ya batun masara har yanzu ita ma ana takura ta sai an fitar da dole sai ta yi gari kuna yi Muna yi mana. Sarki. Gaskiya ne. Ya an ce duk sati-sati yanzu ake ɗan zuwa kasuwa a samu nama haka. Ku siyo ko? Mu can kullum ake ga sai kwanaki ma sai da na Ina kuɗin garin kwaki na. Dama neman ka nake an bani labarin kana nan. Dan ba zan ɗaga ma kafa ba. na fi ka rashin mutunci ɗaga ma kafa kawai ne don ban mai haɗin face to face ba Allah ina kuɗin garin kwaki na kuma ba mai raba ni da kai sai Allah abin da zai raba ni da kai kawai ka ɗauko kuɗin garin kwaki na ko bani don ma ko ko shi da gashi an ka akan garin kwaki wannan ne zai ga miki bai san garin kwaki ba wannan ne zai gaya miki bai san garin kwaki ba baki san waye shi ba zubairu fa aka gaya miki fa makaryaci tabbas cika min rigar idan na so ka cika min riga ta idan na ga dama ka cika ni baka isa ba sai ka bani kuɗi na kin san me faru duk inda kake a duniya dole sai ka samu mahassada kuma ni babu abin da zuciyata ta ɗar samun ta gindaya min illa abu ɗaya baƙin kawai zai miki ya ga muna tare da ke zai zo lalle sai an ci fuskarka in dai Allah ya rufa ma asiri a ƙasar nan malami ne kai mai mulki ne kai attajiri ne kai burin mutane kai ƙasa burin su ya cika a ƙasƙantar da kai kai har ka isa in maka bakin in mata bakin ciki akan ka waye kai kaga ku dakata mu fa mun san komi ku dakata tushiya maso mun da ka san na san ka kar kar ta san kar ne tsakanina da kai kawai a maganan abin da nake so da kai ka ɗauko kuɗi na kuɗin garin kwaki na ka bani cika don yana da daraja don ya kai wajen kwano ɗaya tsaya ki ji abin da ya faru tinkiya ce ta taho ta shiga shagonsa ta yi barna ta ci kwaki a matsayina na mumini musulmi mai son a zauna lafiya ba na son fitana ni Allah da iyi ne sai dai in ta zo ta cin min na san maganin ta bismillah to shine na ce zan biya shi wai shine ya zo ya min wannan abu ni ne zan ma ƙarya ka gaya mata cewa kun zama tumakai kun shiga min shago kun ɗiba min gadon kwaki ka gane ba wai ka ce yana magana tinkiya ba kankara yana min hankali ba na shiga taitayin kowa duk wanda ya shiga gona na ba da ɗaga masa kafa ba in zuwa za ku yi magonin ka alƙunutun ku can ku je wallahi Allah na sa a gabana ina da magana billahi la ilaha illallah na idan duk wani abu ne na zo na nemi sana'a na nake yi ina da magana ina jin ka ita fitina a kwance take Allah subhanahu wa ta'ala ya tsine mai tayar da ita. Ka gani ka shiga ka ɗauki kayan wani ko ka kai wani kayan wani ka kawar. Sai kai mata magana. Ba magana hana ki bane. Kaga malam da Allah zan fito maka a mutum. Ba tsoro nake ji ba. me tsoron ta mutu shi yake maho. Barin gaya ma. Da kake cewa ni barawo ne. Mutum